لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu tashi aya ta 63 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا وقردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين نعم a Allah maɗaukakin sarki a waɗannan ayoyi masu albarka yana mana bayanin irin saba alkawari da Yahudawa wato suke yi a inda ya zamanto ɗabi'ansu ba yadda za a yi yarjejeniya da su a yi alkawari da su sannan su cika wannan alkawarin ko kuma su tabbatar da wannan yarjejeniya ba su da alkawari har abada kubu na fi mu'minin illan wala zimmatan ba sa taɓa wato tsaye da alkawari ko kuma girmama duk wani abin da aka yi na yarjejeniya na alkawari Allah maɗaukakin sarki yana cewa iz akhadna mithaqakum kutuna ku yahudawan banu isra'ila a yayin da wato muka ɗauki alƙawari tsakanina da ku wa rafa'na kuma tura na daga wato dutsen turi sina dutse ne babba kware da gaske wato yahudawa saboda tsaban tsaurin kansu da kafurcinsu da ɓarnansu da warware alkawarinsu Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka dutsen turi sina a ta sama da su haka kama a ɗaga wato zuma rock ɗinnan na abuja ya zamanto kaman gajimare a sama da su a duk inda suka yi dutsen nabin suka a ce ko ku yi imani ko mu sake shi a kan to haka Allah maɗaukakin sarki ya yi ma yahudawa turi sina malamai suka ce wannan eh, dutsen turi sina inda annabi musa ya je ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da kafurcinsu ya kai kafurci Allah ya daga dutsen a kansu ya ce to yanzu kan zan halaka ku kawai ko ku yi imani ku miƙa wuya ko in saki dutsen ya niƙa ku ya tumurmushe ku gaba ɗaya ku halaka a lokacin suka yi sauri suka mika wuya ga Allah suka ce sun tuba sun mika wuya sun yi imani Allah ya fe musu ya ɗauke wannan dutsen kwata-kwata kar Allah ya sake musu shi shine Allah yake cewa wa iz akhadna mithaqakum kutuna lokacin da muka ɗauki alƙawari muka yarjejeniya da ku a yayin da rafa'na fawqakum tura na ɗaga dutsen turi sina a sama da ku khuzu ma ataina ku Allah ce to ku rike abinda muka kawo muku ku rike abinda muka kawo muku na at-taura ku yi imani da shi ku yadda da shi bi kuwatin ku yi riko da ƙarfi da shi wadkuru ma fihi kuma ku rika hukunci da abin da yake cikin shi wannan attaura ɗin? wato ku yi aiki da dokokin attaura ku halatta abin da aka halatta muku a cikin shi ku haramta abin da aka haramta muku duk wani umarni da Allah madaukakin sarki ya umarce ku da shi ku yi riko da shi da ƙarfi kada ku yi wasa da shi kada ku yi sako-sako da shi la'allakum tattaquna idan kuka yi haka fa kun kare kanku daga duk wata azaba kun kare kanku daga wata musiba sannan kun kare kanku daga wannan dutsen da na daga a sama da ku daga barin wato saukar da shi a kanku suka mika wuya suka yi abin nan suka yi soranda ga umarnin Allah gaba ɗaya suka roƙi Allah kawai shi kenan sun bi Allah ya ɗaga dutsen Allah ya ce bayan na ɗauke dutsen sun wallaitun ba a ɗauki wani lokaci ba kuka zo kuka kafurce kuka butulce kuka juya baya kuka saba wannan alkawarin min ba'di zalika bayan wancan yarjejeniyar da muka yi Allah ce falaula fadlullahi alaikum da ba don wata falala bace daga Allah subhanahu wataala da yake muku wa rahmatuhu da rahamansa da tausayinsa irin na Allah lakuntum min al-khasirin da ya sake dutsen a wannan lokacin ya tumurmushe ku ya nika ku ku mutu kuna kafirai ku tashi gobe kiyama kuna masu asara domin wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ce wa alimtu ai kuna sane da abinda muka yi da kakanninku wa laqad alimtum kuna da ilimi kun ji labarin wato abinda muka yi da yahudawa kakanninku allazina atadaw minkum waɗanda suka yi ta'addanci suka kece suka keta haddin Allah suka keta umurnin Allah fi sabti a ranan asabar lokacin da Allah madaukakin sarki ya haranta musu kama kifi ranan asabar eh Allah yayi bayanin cikakke a cikin suratul araf yace was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم wa شرعا يوم سبتهم ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم Allah maɗaukakin sarki ce ka karanta musu labarin Yahuda wanda muka haramta musu ‘yan su ne, ‘yan kama kifi ne, to shi kenan suna cikin kama kifi nan duk abinda da Allah ya so zai jarrabi bawansa da shi, domin ya ga lalle bawan nan yayi ke ga Allah. To suna tsananin kama kifi sosai ba suna samun wato kifin da su ɗin sosai ran asabar sai Allah ya zaɓi a pig day ɗin ranan da suka fi samun kifin sai ce to na haranta muku kama kifi a wannan ranar. domin ya jarrabi imaninsu ina fata an gane ko to shikenan a da Allah ya haramta musu yace su kama a duk sauran kwanakin banda asabar su kuma asabar ɗin nan ne suka ga kifin ma suka fi zuwa suka fi samun abin da suke so sai Allah ya zaɓi wannan rana ya ce ya haramta musu su kuma za su yi wa Allah dabara sai su zo ranar juma'a sai su ɗana taru su kakkafa tarunsu da koma da komai shikenan in kifayen sun zo sai su faɗa ranar asabar ɗin su cika tarun sai su zo ranar lahadi su fitar wai su sun yi dabara ai ba su fito ranar asabar suka kama kifi ba ina fata an gane su komai ba yahude in ta ce mai yayi in Allah ya umurce shi sai ya kawo nashi dabara din da waɗansu calculation da waɗansu dabara da makamantansu shi yasa duk wanda ya makarantar misali boko bai da tarbiya na addini sosai bai karanta addini ba bai da islamiya bai da abin nan bai zauna ba sai kaga komai nashi sai kaga shi yana so ya yi calculation da kwakwalwan shi calculation zai yi kawai shi a ganin shi da ya kamata a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza aya tana cewa kaza mutum yana ƙoƙari ya gyara ta ya kawo ni ra'ayin shi da makamantansu sai ka ji ana IC, uh, uh, you know uh, ana ta dai wani abin da kai aya ta gama hukunci yana nan yana abin da yana ƙoƙari wai zai kawo maka wata irin fahimta da dabara da makamantansu eh? ma mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan bai dace da mumini namiji ko mumina mace idan Allah ya zartar da hukunci kaga mutum wai yana da so ya soka wani ra'ayin shi a cikin wannan hukunci duk wanda ya saba wa Allah da manzansa to babu shakka ya bata bata mai nisan gaske to ku duba wai su he suka so su nuna wa Allah subhanahu wataala ran saturday ne ran asabar aka haramta musu kama kifi amma wai saboda dabara he su sa wannan net din ranan friday kifayen idan suka zo he su fada on saturday sai su zo su fidda shi on sunday he su ce ai ba su kama ba su masu bi ne masu da'a wa umurnin Allah ne kowa ya shaida ba su kama kifi ba ranar asabar amma ai ana la'akari yaushe ne kifin suka fada a net din saturday din to kaga ai sun kama Allah ya haramta musu cin kitse ya haramta musu cin kitse saboda taurin kansu sai su cire kitsen sai su narkar da shi su rika sayarwa masu kera jiragen ruwa ana shafawa a ta ƙasa yadda ruwa ba zai yi jika kata ko ya fashe ko ya yi lema ruwa ya rika penetrating yana shiga sai suka sai da shi me bambancin baka ci ba amma ka sayar ka ci kuɗin ba ka cin kare amma ka sai da shi ka ci kuɗin me aka yi an ci kawai ina fata an gane to haka suke yi to shi ne Allah yake ma saboda yahudawan na yanzu ake magana da su na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana magana su yi hattara fa su tuna abin da ya faru da kakanninsu da iyayensu ina fata an gane ko Ya ce kuna sane da a ta minkum fi sabti wanda suka yi ta'addanci suka keta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala game da asabar faƙulna lahum in ji Allah sai ya ce da suka kama kifin suka nuna su suna da dabara ƙulna lahum kunu kiradatan Ina. Allah ya ce sai muka ce su kasance kawai birrai ƙasƙantattu wulaƙantattu ina fata kun san innama idan idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ka Allah ce ku kasance birrai kawai within less than a second hega su sun kasance birrai waɗansu suka ce wai ba birran ba ne suka zamanto physically birrai birrai ga su a'a suka rika behaving irin na biri suna tafiya suna irin wannan ɗan tsallin suna irin sosai sosai ɗin nan yanda birrai suke waɗansu kuma suka ce birran aka mai da su tsaf aka mai da waɗansu aladu daga cikinsu bayan haka kawai Allah maɗaukakin sarki ya zo ya shafe su yana ce to ku tuna abin da muka yi da kakanninku kuma fa in kuka ce za ku yi wata dabara mu ce ku bi qur'anin nan ku ki ku yi imani da annabi ku ki a biyo muku ta nan ku ki to abin da ya shafi kakanninku da iyayenku fa zai iya shafan ku kuma yahudawa na wannan zamani Allah ce na Kalan muka sanya su yanda muka mai da su burran da aladun sai muka sanya haka din ya zamanto musu nakalan punishment lima baina yadaiha wa ma khalfaha ga generation da suke zuwa nan gaba da kuma waɗanda za su zo bayan su daga nan har ranar tashin kiyama wa mau'izatan ya zamanto ƙarin wa'azi da gargaɗi lil muttaqina ga masu tsoron Allah subhanahu wataala a lokacin da mumini ya ga Allah ya halaka kafiri to shi zai ƙara samun natsuwa cewa lalle abin da yake kai daidai ne lalle abin da yake kai daidai ne yanzu lokacin da aka zo halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salam waɗannan suka shiga kwale-kwale waɗannan kuma tsufa na ya halaka su suka tuna kallo yadda ruwa ya gama da su gaba ɗaya wanda suke cikin kwale-kwale me za su ƙara samun a cikin zukatansu natsuwa da yadda cewa kawai lalle su ne akan gaskiya to Allah da ya halaka su su mumunai duk inda Allah ya halaka kafirai mumunai za su ƙara samun natsuwa cewa eh lalle suna kan tafarki madaidaici su kuma kafirai irin su wanda suka tsira daga halakan sai abun ya zamanto musu gargadi su ma su zo su yi imani su shiga taitayen su ina fata an gane ko na'am wa qala musa inna allaha ya'lamu فَشَبَّهُ بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما أخرى masu waɗannan ayoyi masu albarka a wani al'amari ne ya faru farkon faruwan al'amari shine wa iska taltum nafsan innan wannan aya ita ce sababin waɗannan ayoyin sai ayan kuma haita zo ita ce a can kuma ƙarshe sababin sai ya zo ƙarshe sai aka ba, fara bayanin kuma abin da ya sa aka yanka abin da maimako a ce eh, misali eh, a ce ga dalilin da yasa aka ce annabi Musa ya yanka eh, eh, dalilin da yasa annabi Musa ya umurci waɗannan mutane su yanka saniyan nan dalili sun kashe rai ne sai aka ce da suka je neman fata sai aka ce su yanka san sai da aka zo kuma ayoyin sai su aka fara bayanin yanka san da umurnin sai can daga ƙarshe kuma aka zo aka ce to ga dalilin da yasa amma asalin kissar yanda take a zamanin annabi Musa aka samu waɗansu family waɗansu mutanen wato eh, waɗansu mutanen dangin waɗansu mutane a cikinsu akwai wani mutum bawan Allah wanda Allah ya masa rasuwa shi mutumin yana da dukiya kuma ba mai gadon shi sai ɗan shi guda ɗaya to saboda dukiyan da yake da shi duk dangin shi da shi suna kwaɗayin yayi yi sauri ya mutu su yi gado suna ganin wannan yaron musamman ma babban yaron ƙanin shi mahaifin yaron yana yawan sa ido akan dukiyan da yayan shi yake da shi kuma ba mai gadon shi din sai ɗan shi guda ɗaya kuma yaron ƙarami ne to yana ganin idan yaron eh, idan da a ce in yayan shi ya rasu kuma a ce yaron bayi da rai shine zai zai gaji yayansa to shi babban damuwansa idan yayan ya mutu duk dukiyan nan mai ɗimbin yawan nan wannan ɗan ƙaramin yaron ne zai gaje shi to sai ya yi flotin ya yi yadda dai za a yi bayan yayan shi ya mutu sai ya kashe wannan yaron yadda dukiyan zai zamanto nashi gaba ɗaya to sai aka yi ta suspecting aka yi ta zargin su yan uwa cikin gida family house na waɗannan members eh, eh, yan uwan wannan da dangin su aka yi ta zargi wannan ya ce wannan ne wannan ya jefa ma wannan wannan ya jefa wannan aka yi ta zargin juna wannan ya ce wani ne ya kashe shi a ah, mun ji labari wani ne wannan ya je mun ji labari wani ne sai suka tattaru gaba ɗaya suka haɗu suka ce irin wannan zargin da yake tafiya a tsakaninmu na a jefa ma wannan shine a jefa ma wannan shine mu je gun annabi Musa mana ai ya saba yi wa mutane hukunci shi Allah yana taimaka masa da wahayi yana gane mai gaskiya mu je wajen shi mana a kai ƙara ya roƙi Allah ya bayyana wane ne mai gaskiya mu je mu ce ga abin da ya faru kisan kai yaro ne aka kashe a tsakaninmu amma an rasa wanda ya kashe kowa an shafa masa ya Musa muna so ka yi hukunci a gano mana wane ne ya yi wannan kisan domin kowa ya zamanto an wanke shi ina fata an gane ko annabi Musa daga zuwansu da ya ji complaint ɗinsu da ya ji damuwansu gaba ɗaya ya ce ku je ku yanka saniya inda kistan ta fara ku je ku yanka saniya suka ce a'a maka Allah izgili kuma za a mana a tattakhizuna huzwan mu ce maka ga damun mu ka ce mu je mu yanka saniya an ce maka kwadayin nama ko nama muka zo muke so mu ci ko mene da maka ga fatawa daban sai ka ba mu amsa da wani abu kuma daban abun izgili izgili ne to inda kissar ta fara kenan ina fata an gane ko domin shi ne annabin wannan lokacin a cikinsu duk abin da ya damu al'umma kun san akan je gun annabin wannan al'umman su warware ya warware musu damuwansu to da suka je din ne wa ƙala ku kutuna lokacin da ƙala Musa annabi Musa ya faɗa wa mutanensa a wahayin da Allah ya yi wa annabi Musa kenan ga hanyar da za a bi a gano wanda ya yi wannan kisan to ku tuna lokacin da annabi Musa ya faɗa mutanensa inna Allah ya amurukum game da fatawan nan da kuke nema daga gare ni ga umurnin Allah subhanahu wata'ala da ya bayar ya amurukum yana umurtan ku an tasbahu bakaratan, ku je ku yanka sa kawai ba a bayyana musu irin saniya na ba bakaratan saniya ne in general duk wanda suka yanka tayi baka ce fara ce ja ce mai tabbare tabbare ne guzuma ce tsakatsaki ne namiji ne mace ce karama ce menene saniya kawai da sun bi umurni sun iya wa bakinsu sun bi umurni sun je sun zartar da shi kenan duk saniyan da suka yanka ta yi inna ya ya'murukum an tasbahu baka. Allah ya ce ku je ku yanka saniya suka ce a'a a tatqalu he suka ce a'a atattakhizuna huzwan kuma abun ka ɗauke mu kuma izgili za a mana wanda ya zo neman fatawa a gaya masa waye kisa a yi addu'a haika ce mu je mu yanka sani abun kuma izgili ne kala sai ya ci ah a'udhu billahi Allah ya tsare ni ina neman Allah ya kare ni an akuna minal jahilin daga kasancewa cikin jahilan mutane wanda ba su san mutunci ba domin izgili wa mutum jahilci ne ni kuma ina roƙo Allah ya kare daga irin wannan ɗabi'a ta jahilci ƙaluhe suka ce mu abin da muke so ud'u lana ba zancen yanka saniya ba ne ya dame mu a'a mun zo ne ud'u lana ka roƙan mana ka ɗaga hannu ka yi addu'a ka roƙa mana ubangijinka kaga ba su ce ubangijinmu ba mu abinda muke so ka ɗaga hannunka ka yi addu'a ka yi addu'a ka roƙi Allahnka yubayyin lana mahiya hiya ya bayyana mana wace irin saniya ne ake nufi ƙala sai ya ce musu innahu ya ƙulu shi Allah ɗin yana faɗa yana cewa innaha baƙaratun wato irin saniyan da za ku yanka ɗin saniya ce wanda la faridun ba guzuma ba irin wanda ta yi nisa a shekaru wala bikrun kuma ba ƙarama ba irin 'yar shekara biyun nan a'a awanun baina zalika in between wanda take tsakanin babba guzuma da kuma a karama. to kaga su ne suka fi tsada a cikin dabbobi domin da su ake iri irin karsana ɗin nan da su ake iri sun fi tsada to sai annabi Musa ce amma ina roƙonku daga nan faf'alu ma tu'marun ku je direct kawai don Allah babu wata tambaya babu kakale kakale ku miƙa wuya ku je ku yanka kawai irin wannan da aka faɗa kun ga da ba a yi specifying ɗin irin wanda za su yanka ba rigiman su ne da yawan tambayoyin su ne ya jawo musu da sun yanka ƙaramar ma ta yi ya shekara ɗaya ma ta yi duk wanda Allah ya ba su a lokacin ta yi gwargwadon kuɗinsu kuma za su to available suna samuwa amma da suka fara matsawa ta hanyar taurin kai shi ma sai Allah ya fara matsa musu tsananta musu qalu sai suka sake kuma cewa ud'ula na rabbaka ka tambaya mana ubangijin ka roƙan mana shi yubayyin lana ma launuha muna son mu san color don girman Allah idan nace sayo mun sai mun saniya kawai he kala wani irin kala isa biyu na lana ha, yanzu kuma launin ne ya dame su eh? shi to shikenan tunda sun matsa demo suka matsa ku duba demo Allah yake ƙara tsananta musu Kala sai annabi Musa ya ce musu innahu kulu shi ubangiji ubangijin kulu yana ce innaha bakaratun saniya ce safra'u baƙaƙirin faqi'ul launuha wanda launinta yana nan fatsi-fatsi kuma ta surrun nazirin wanda take tana burge dukkan masu kallo wato da saniyan za ta wuce ta nan kowa sai ya bar abin da yake ya kalle ta ƙalu sai suka sake cewa kai ud'ulana rabbaka dalla ka sake roƙan mana ubangijinka ka tambaye shi yubayyin lana mahiya ya bayyana mana irin ta gaba ɗaya mu sani domin innal sha baha alaina saniyan nan fa ta shiga mana kuma rudu mun shiga ruɗu saniyan kuma ta wahala wa inna insha Allah mu daga wannan tambayan in Allah ya daina mu don shikenan zamu shiryu kawai zamu miƙa wuya mu je mu aiwatar da umurni wannan ita ce tambayar mu ta ƙarshe qala sai annabi Musa ce to innahu yaqulu shi Allah din yana cewa innaha baqaratun ita wata irin saniya ce la zalulun ba kaskantacciya bace wato tufirul arda wanda ake noma da ita wato saniyan da ake noma da ita wanda ake ɗaura mata garma kullum a saba mata garma a je ta wuni tana ta noma tana ta noma wannan ta fi ƙarfin irin wannan saniya wala tasqil harsa kuma ba saniya ba ce irin wanda ake ɗaura mata menene abin nan na shayar da gona irin gugan nan da ake zirawa a cikin rijiya ƙatotuwa a ɗaura igiyar a wuyan shanu a kora su su je suna tafiya suna jawo gugan in suka fidda shi a shayar da gona ita wannan saniyan ta fi ƙarfin irin wannan saniya ce mai daraja ba mai kaskanci ba ne sannan musallamatun lashe tafiha saniyan kuma ba ta da aibi ba ta da ƙwarzo ne ba ta da wani tabo ba ta da wani ciwo ba ta da wani kirci lashe tafiha babu komai a tare da ita na aibi a ce akwai ɗan tabo a nan ko ɗan suka a nan ko wani karta a nan ko menene ba ta da shi to irinta za ku nemi sai a je a caje garke gaba ɗaya ba a samu irinta ba a tsallake wannan garken aje na anguwa kaza gaba ɗaya ba a samu irinta ba kuma kaga ai in mutum ya gano shine kaɗai mai ita zai ƙara ɗaga kuɗi ko kun san haka ne shoɗin ɗan adam yake yawwa kuma su ɗin ya zamanto musu dole itan za su yanka sannan ya zamanto ba inda suka same ta sai a hannu wannan shi kuma sai yanda ya ga dama ka gani to la ya tafiya qalu sai suka ce to al'ana ita bil haqqi ku duba wai sai da ba yahude ya wahala ya wahala ya wahala sai ce to yanzu ne muka ji gaskiya da yake an ɗanɗana shi kullum baya son sauƙi ɗan adam eh, kullum idan Allah ya sauƙaƙa masa abu ya fi son mai wahala wannan sifofin yahuda ne manzo Allah sallama yana cewa Allah bai taba bani zabi tsakanin abu mai wahala da mai sauki ba face sai na zabi mai saukin shi yasa manzo Allah wasallam yace kaga sallan kasaru da ake yi da hada sallah lokaci ruwa duka yace to wannan sauki ne daga Allah Allah yana son in ya sauƙaƙa wa bawansa abu bawan ya karbi abun yayi appreciating sadaka ne Allah ya muku to ku karɓe ta ina fata an gane ko wannan ne codi ɗan adam ne haka Allah maɗaukakin sarki ya ɗan adam shi idan ka ce mai yayi wani abu mai sauki sai ya ga kawai kaman yanzu misali mutum ko ya zo wajenka wajen malami misali a musamman ahlu sunna idan ya ce masa da Allah malam wata matsala ce ta dame mu kaza kaza kaza kaza kaza da Allah muna so a taimaka mana da addu'a a warware ta dan Allah a samu addu'a da makamantansu to shi sai ya buɗe kunne yana sauraro ka ce masa raguna nawa za a kawo ina fata an gane da shanu nawa ko kuma ka nuna mai a ba za a je a yi addu'ar ba za ta yiwu ba a nan in an karba kullun shi abinda yake so ya buɗe kunne ya ji ka faɗa masa kenan ya ji ka faɗo mai waɗansu kuɗaɗe dubbai sannan ka ce masa kuma akwai tawagan almajirai da za a haɗu mutum bakwai a je a yi addu'ar sannan akwai wani aiki da za a yi kuma akan wannan za a kwana yi to waɗansu sun fi in sun zo sun fi so ka ƙirgo musu irin wannan amma idan suka ji kace musu to in sha Allahu za a yi shi ma ya je ya yi raka'a biyu da daddare ya gaya wa Allah sai kaga ya tafi bayi da nauyi sai kaga ya tafi bai da nauyi sai ya ji kawai kaman wato abun ba zai biya bukata ba to ya fi so ya je inda za a masa list na abubuwa daban-daban a nuna kuma almajirai wajen goma za a ɗebo za su yi abun za a kwana ana yi kuma za a je a yi shi a ka'aba ya ce to a kamun ka duk sunayensu da tiket ɗinsu da passport duka a je a musu ya fi son ya ji irin wannan sannan ya ji an lissafa masa raguna ko shanu ya fi so ya ji irin wannan a lissafa masa kuma waɗansu dubban kuɗi da za a yi sadaka da su da zannuwa da shaddodi to ya fi son irin wannan haka ɗan adam yake ina fata an gane idan ka ce masa ya je ya yi sallah a biyu ya roƙi Allah subhanahu ta'ala zai ga biyan bukata haka ga ya tafi bai da nauyi haka to haka nan ma mutum ma idan ya zo maka idan ya nemi fatawa malam kaza da kaza da kaza da kaza wallahi bacci ne da kaza neman tsari nike zo in ka ce to ka rika karanta ayatul kursi da dare ka rika haɗa da falaki da nasi da kulhu wallahu kai ya tafi bai da nauyi to amma in yaji waɗansu abubuwa na jiko za ka haɗo mai waɗansu sassaɓen itace ne menene menene a je a cusa a cikin irin eh, tukunyan ƙasan nan tukunyan ƙasan nan a jiƙa abun a jiƙa shi ka ce ya yi ta sha ya ga gashi gashin dai wata dabba dai haka irin mage mage kan angulu angulu kulɓa kulɓa menene yayi wankan in yayi wankan ya ji abun yana hamami yana ɗoyi to ya fi yadda cewa ai abun na na aiki illahi ya kasa zama cikin mutane ka kasa zama cikin eh, ya ɗuma ku a masallaci gaba ɗaya ba zai taɓa zama cikin ku ka ji daɗin zama da shi ba to ya ji wannan abun nan yana bumin a jikin shi yana tashi to ya fi bilibin cewa magani na aiki wallahi duba kuma wannan jikon da sassafe irin ka duba tukunyan ƙasan nan ka san kaman ice ice water za ka ji wannan ruwan to da sassafe zai je ya ɗiba ya yi wanka ya yana kyarma mala yana rawan gani duk zai daure kau sannan ya waɗansu ‘yan ‘ya'ya haka ‘yan tsutsa tsutsa ce ya sha bai sane ba magani bai sane ba duk ya fi son irin waɗannan abubuwan ɗan adam to haka nan ma mutum ka ce ya karanta alkur'ani ya yi tawassuli da karatun ƙur'ani to ya fi son wani wuridi kafa dubu saba'in da za a bashi billahi lazi haka za ka tada ya wuni a makale a jikin masallaci kana salamu alaikun <clears throat> bai ma da time wallahi bai ma da time ma ya amsa sallaman ka yana wani irin wuridi ne bai je wajen aiki ba bai je wajen sana'a ba shi bai karanta qur'ani ba shi bai ba nafila aka tashi ba ba abun nan ba kamai sallama ka ce amincin Allah da rahamansa da bai ce <clears throat> kawai shi wannan duka bai da time din wannan ya buga ya buga ya fita hayacin ya kode sai ya zo at long last kuma har ya ga duk zaman nan da ya da wahala nan da yi dubu uku ya yi saura dubu sittin da bakwai ya <laughs> kaga ya watsa duk abinda yanzu yanzu mun karanta aya a can Allah ce wasta'inu bis sabri was salati duk wata biyan bukatan ka tashi kai alwala kai raka'a ka tsaya gaban Allah in kai alwala ka kyautata alwalan ka tsaya gaban Allah daga lokacin da kai kabbaran harama kana da direct contact tsakaninka da Allah direct contact kawai hmm? mun karanta a farkon Fatiha din in kana karanta alhamdulillah rabbil alamin Allah ya ce na raba fatiha tsakanina da bawana in ka karanta kaza Allah ya ce wannan nawa ne in ka karanta kaza Allah ya ce wannan na bawana ne in ka karanta kaza ya ce wannan ni na bawa ni ne da bawana kuma na ba na abin da ya roka kana da direct contact tsakaninka da Allah baka da haufin komai ma malam sai a raba ka da waɗannan masu sauƙin. ka zo ka yi raka'an ka biyu hudu shida ka sallame ka yi tahiya ka faɗa wa Allah bukatunka ka tafi ka yi aikinka ba ka tawaye ma kowa haƙƙinsa ba amma nan ka tawaye haƙƙin wani jama'an da aka ɗora maka wanda kai ne shugaba a wajen sai ka ce ba za ka zo ba kana nan kana wani abu haƙƙin mutane ka tsaya ana jiran ka tsaya iyali ka tsaya ka bar komai ma mamala to duk wanda ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu komai nashi yana da sauki in kaga mutum yana zufa yana zufa ya wahala ya fita hayacinsa to wani ne ya tsegunta masa wani abu can wanda ba sunnan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ai Allah ya aiko shi ne domin ya zo ya sauƙaƙe mana irin wahala da da aka ɗora ma Yahudawa don a ɗage wannan daga kan al'umma kuma ya roƙi Allah la yukallifullahu na la tu'akhizna in nasina la tahmil alaina isran kama hamalta wa alal ladina min rabbana la tuhammilna ma la daqata lana bi kar ka dora mana abun da san ba za mu iya daukan shi ba wa aku anna waghfir lana warhamna to daga lokacin da ka sake na annabin da ya roki saukin to cikin na wahalan zaka fada domin babu wani abin da ke bayan gaskiya sai bata da wahala inna ma'al usri yusra in ka bi musulunci in ba za ka iya taɓa ruwa ba aka ce ka yi taimama in ba za ka iya sallah a tsaye ba aka ce ka yi a zaune in ba za ka iya zaune aka ce ka yi a kishingiɗe in ba za ka iya a kishingiɗen ba kawai ba za ka iya motsi ba ka riƙa yi a zuciyanka komai kawai duk inda aka samu tsanani sai ka samu abin da zai kawo sauƙin yana makale da shi amma da an fidda kai an raba ka da na annabi wallahi ka fita hayacinka kuma a zo babu lada daidai da ƙwayan zarra fa huwa raddun ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka duba yahuda ku je ku yanka saniya kawai to a je a yanka anki sai suka tsaya sai sun ji wa menene ita menene kolanta sannan kuma sai da suka yawo suka kashe kuɗi suka samo ta da ƙyar suka ce al'ana ji ita bil haƙƙi yanzu ne ka zo da gaskiya da yake mun ɗanɗana. Sannan ne fa zabahuha suka yanka ta a yankan ma a duk da haka ma ma kadu ya falun ba su so su yi ba su yi ne a bisa tilas kawai domin a fallasa kawai wannan zargin da yake tsakaninsu na'am وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون نعم الله مدوكاكين سركي yace wa id qataltum nafsan tuna lokacin da kuka kashe rai kun inda kissar ta fara kenan dalilin da yasa aka ce su yanka saniya kenan ku tuna lokacin da kuka kashe rai na wannan yaron kamar yadda na faɗa muku faddara'atun fiha kuka yi ta jajjefa wa junanku wannan ya zargi wannan wannan ya zargi wannan ya tunkuɗa laifin akan wancan wannan ya tunkuɗa shi ya jefa shi kan wancan wallahu shi kuma Allah mukhrijun mai fidda ma kuntum taktumuna abinda kuke boyewa ne shi kuma Allah sai ya fidda wanda yayi laifi Allah ya alƙawari sai ya fidda wanda yayi laifi menene fidda ta wace hanya za a bi a fidda wanda ya yi laifin ya yi kisan shi ne a yanka saniya yanzu an yanka ta ɗin da aka yanka ta aka ce annabi musa an yanka ga namanta sai annabi musa ya ce to faƙun nadribuhu bi ba'dha Allah ya ce annabi musa ka ce musu su ɗauki wata tsoka daga cikin naman su kawo gawan yaron su riƙa dukan shi da fat ne da naman haka yaron zai tashi back to life zai dawo zuwa ga rayuwa ina fata an gane nan ma fa sai da aka tara mutanen gari gaba ɗaya a dandali a dandali irin yadda fir'auna da ya so ya kafsa da annabi musa aka fito yau zinati wa an yuhshara nasu duha lokacin da safe safe din nan ba zafin rana to wannan ma sai da aka yi dandali aka ce rana kaza za a taru yaron nan na gidan suwa ne da aka kashe wanda ake zargin ƴan uwansu annabi Musa ya ce a taru yaron zai dawo zuwa ga rayuwa kuma ya bayyana wanda ya kashe shi aka haɗu aka haɗu aka haɗu dandali ya cika maƙil Allah ya ce faƙulna sai muka ce annabi Musa ka ce musu idribuhu bi ba'dha ku buge shi da wani shashe na naman ina fata an gane waɗansu tafsirai idan ka shiga ma sai ana ta faɗan ana ta zakule zakule da harce ne wai sai an gano wani bangare na naman aka bige shi da ta nan ne wannan ne nama kawai ina fata an gane wannan sai yi kokari a'a da harcin ne harcin ne aka zaro a'a naman kafan gaba ne a'a naman tozo ne naman baya ne naman cinya kawai duk wannan duka abin an bige shi da nama kawai uwar yaron ya zo duka aka haɗu fa faƙul na zirbuhu bi ba'dha aka bigi yaro da wani shashin nama aka yi ta dukan shi da nama aka ɗauka ana dukan shi kamar wani irin yanka ƙato haka aka yi ta dukan yaron da shi aka yi ta dukan shi da shi wani suka ce kuma fin shi na aka yi ta duka haka wani suka ce kuma jikin shi aka yi ta duka to can yaro ya tashi sai aka ga yaro yana motsi yana motsi yana motsi sai ya tashi kawai ya kalli mutane sai cincirin da akan shi annabi Musa ce man qatalaka wane ne ya kashe ka sai yaro ya nuna yace wane ne ya kashe ni wannan ya faɗi sunan shi yace shine ya kashe ni kuma dalilin kashe ni ɗin don ya gaji gado na da babana ya mutu ya bar mu yaro abin da ya faɗa kenan ya nuna uwar ta zo da gudu kawai ta je za ta cakume shi wane na ka da aka ce kai ki bashi zai koma don Allah a bashi a bashi kaza a'a an yi ne kawai don ya bada shaida kuma ya koma ya mutu Allah maɗaukakin sarki ya buga mai Yahudawa a nan babban babban darasin da yake ciki ba Yahudan da yake ganin ba zai mutu a ta da shi ba an nuna masa tun a duniya gashi Allah ya tada matacce su ma za a tada su fa tada su ba abu bane mai wahala a wajen Allah to Allah ya ce wa yahuda kun ga yanda na tada yaron nan eh kun gani ku jama'a eh ku da kuka ji yanzu kun ji eh to kadhalika Allahu al mauta haka Allah zai tada dukkan matattu bai abu ne mai sauki gara wannan ma an bi long process eh da aka yanka zadi aka yi ta dukan yaron kawai wancan Allah zai ce ku tashi ne kawai tashi kawai kaza kowa yana tashi Allah ya ce wa yurikum ayatihi na nuna muku ayoyi na ne a nan don ku gani tun kuna duniya ku san ni Allah zan tada ku in kun mutu so ku mika wuya ku yi imani da ni ku yadda da ni ku mun biyayya kawai ku janye cewa ni ba zan iya tada ku ba ku janye maganan cewa babu tashin kiyama ku janye maganan cewa ba za ku tashi daga kabari ku tsaya a gabana ba na nuna muku ayoyina yanzu la'allakum ta'qilun domin ku hankalta if you are sensible ya kamata ku miƙa wuya ku yi imani da Allah ina fata an gane sun yi imanin sun miƙa wuyan sai dai in ba ya ba yahude ba bari mu ji dai ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Allah maɗaukakin sarki ce, "Summa bayan wannan abin da ya faru, abin da ke tausasa zukata su tsorata su raurawa, su yi imani, to ku zukatanku summa ƙasar ƙulubukun min ba'adi zalika." zukatanku he suka ƙara ƙeƙashewa wannan abun sai ya ƙara musu ƙeƙashewar zuciya zukatansu suka ƙeƙashe suka bushe suka daskare ma malam fahiya kal Allah ce tamkar dutse kawai haka Maimakon wannan abun ya yi softening ya ya tausasa zukatansu su tsorata su yi imani sai zukatan suka ƙara kawai ƙeƙashewa sama da da Allah ce in ka ga zukatan tamkar alhijarati duwatsu au ashaddu qaswa Allah ce kai sun fi ma duwatsu ma domin Allah ce yayi comparing ɗin zuciyan ba yahude zuciyan kafire sai comparing ɗin shi ya ya auna shi da dutse yace dutsen ba yahude da kafiri yafi eh, zuciyan soli zuciyan ba yahude da kafiri Allah ya kwamfiyar insu su ya auna su da dutse sai ya ce dutse ma ya fi zuciyan ba yahude da kafiri taushe. domin akwai rahama da take kullowa daga dutse akwai abin da ɗan adam ke iya amfanuwa da shi daga dutse wanda ba zai taɓa samun wannan amfanin a zuciyan ba yahude ko kafiri ba yace wa inna minal hidarati Allah yace kaga shi dutse lama ya tafajjaru min anhar ana samun ruwa yana bubbugowa daga cikinsa ya tsago ko ba a samu kaga dutse gashi na ruwa yana bubbugowa yana tsagowa ana shan a amfana kaga dutse dan adam ya amfana da wani abu daga jikin shi amma zuciyan kafiri da bayahude babu wani abin da zaka amfana da shi wa inna min hala ma yashaqqaqu eh sannan daga cikin duwatsun nan kuma akwai waɗanda suke tsatsagewa su daddare fa ya min hulma a can baya ai Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa annai Musa ya daki dutse dutse ya bugo da ruwa yanzu a cikin duwatsu ma za ka ga akwai wani saboda ma sauƙinsa shi dutse sai kaga ya dare kaga ruwa ya tafajjaru min eh, ya min hulma kaga ruwa yana fitowa daga dutse ruwan dutse kuma daɗi ne da shi fari ne sal ba datti ba taɓo babu komai gashi da sanyi wa inna min ha daga cikin duwatsun kuma akwai lama ya haɓitu wanda zaka ga wani dutse wani sa'i ya gangaro ya faɗi ya ragargaje min khashiyatillahi don tsoron Allah ya faɗi ya faffashe law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillahi wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun to amma zuciyan kafiri inji Allah na ba yahude ba ka taɓa raɓansa ka samu wata rahama ko ka samu wani amfani gara dutse Allah ya ce in ka makale wa dutse za ka samu ruwan sha za ka samu ruwa na gangarwa cikinsa ka yi amfani da shi sannan kuma za ka yana faɗi ya dagargaje ya farfashe saboda tsoron Allah amma zuciyan ba Yahude ko na kafiri ba ka taɓa samun wani abin amfani tare da shi Allah ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'amalu shi Allah dukkan abin da kuke aikatawa ba wai yana faɗa eh, yana cikin rafkannuwa ne bai sani ba Allah bi kulli shay'in alim yana sani da dukkan abin da ake aikata shi yasa Allah da ya tashi sifanta zuciya ya tashi sifanta mugun abu da yake barna a doron ƙasa babu irin irin zuciyar ɗan adam shi yasa Allah ce inna sharrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun mafi sharrin halitta da take yawo a doron ƙasa babu wanda ya wuce kafiri in ji Allah sannan a wata aya ce inna sharrad dawabi inda Allahi summul bukumul ladina la yaqilun walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun mafi sharrin halitta a doron ƙasa in ji Allah subhanahu wa ta'ala shine zukatan kafurai saboda su ba sa ji ba sa gani sannan kuma zukatansu babu imani yanzu alal mu duba irin yaƙe-yaƙen da ake ka duba yanzu irin ƙasashen su siriya irin abun da ya faru a afghanistan da irin abun da ya faru a iraki da irin abubuwa da suke faruwa na yaƙe-yaƙe ka gaya mun da yanzu za a sake namun daji a samun wild animals haka irin namun daji muga nan a sake su cikin gari ba za su yi barnan da ɗan adam yake yi ba ba za su yi ba duk wani mugun maciji idan ka ɗauko su ka zuba su a cikin gari dai ba za su yi barna su rusa gidan sama ta faɗa ta rufta hawa biyar hawa bakwai ta rufta kan mata da yara da maza da tsofaffi sannan inda za a gudu a ci abinci kuma a sanya mizal yana kallon wajen garin nemo biredi kawai a auna wajen shi ma a ragargaza inda za ka ci sannan ruwan da za ka je ka sha kuma in ka tsira daga nan a je a yi poisoning nashi shi ma a sanya masa magani sannan ‘ya'yan itacin da kuka shuka ku gudu za ku je ku ci shi ma a musu feshi na poison a ci a mutu ba mai irin wannan sai ɗan adam a ɗan adam ɗin ma ba kaman kafiri ba kaman kafiri don zuciya ta ƙeƙashe ta ƙeƙashe ne kawai ba ta rahaman yaro kafiri zai iya samun mace mai ciki ya farɗe cikin da wuka ya zari jaririn ya aje ta akan ya aje jaririn akan uwar kawai ya wuce abin shi duk rigingimun da aka yi a nan ƙasan a jos ne a ina ne ba abin da ba a gani ba ku duba ranar idi ina yadda aka yi ta gasa naman musulmi suna ci ana ɗauka a kyamara ana yaɗa duniya ɗan adam ya ci ɗan adam ɗan uwan shi fa ya gasa wai ya ci duba ɗan adam a justin nan ba wanda bai gani ba a jos din nan ba wanda ya gani lokacin da aka in aka zo sai sun tura bakin bindiga a cikin al'auran mace suke harba su harba ta daga nesa kawai mana to menene sai an tura cikin private part ɗinta sannan a harba ka duba ko a ka bindigan dab da ido haka sai a harba ka ga fankon suna mammanne a ido haka kai ya tarwatsa da makamantan duk irin wannan ba abinda bai faru a plateau ɗin ba a waɗannan wurare da ake crisis ɗin wanda sun ga wani abu kaɗan a cikin aljazira a a kuru karama ɗin sun ga yara yadda ake jefa su a rijiya ake binne su ɗan mutum haka da makamantansu a can wajen inda ake kira mm, wajen wajen fusa can wajen eh, eh, airport eh, all airport ne ko abin nan shi kuma wuta suka haɗa da wuta ne da kirare yadda ka san irin in ana karanta maka tarihin annabi ibrahim haka za su kama matashi su jefa shi da ransa a ciki ya ƙone a ciki matasa suka ce hadda airport domin a wannan area akwai air force base a wajen all airport to hadda su ma sojoji airport suka na air force in nasu suka tuɓe kakin suka suka aka haɗu aka yi wannan to misali in za a yi kisa a yi kawai mana fiyo kai mutum ya huta to amma a nuna maka ai inna sharrar dawabi mafi sharrin halitta a doron ƙasa Allah ce babu irin kafiri wallahi babu irin kafiri ne kawai ba zai rage komai ba ba zai tausaya ma yaro mai rarrafe ba amma a musulunci an haramta ka kashe yaro an haramta ka kashe mace an haramta ma ka kashe tsoho an haramta ma ka kashe dabba duk waɗannan abubuwa an haramta su saboda addini ne na rahama to haka za ka tarar Allah maɗaukakin sarki ce idan zuciya ta ƙeƙashe ta lalace in dai ta ɗan adam ne to babu mugun halitta a doron ƙasa irinta babu ina fata an gane ko to Allah ya ce duk abin da kuke ɗin Allah ya ce ina sane ba wai bana nan bane ba wai ban sani bane ba wai bani da ilimi bane wa mallahu bi ghafilin amma ya amalun kowa abin da yake aikata Allah ce ina sane ba wai bana sane bane inji Allah subhanahu wataala na'am أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعدهم إلى بعد قالوا قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون هل يأتي أفتطمئون ويكون صافة أيم وأن لم متانين سوني ذات مسلمين تيوس بيكو أفتطمئون حركنا دقائي da hope ce irin waɗannan yahuda masu tsaurin kan nan ga kissansu muka yi ta yi can yadda ake ta gwagwarmaya da su da annabi Musa yana cikinsu yana raye a cikinsu wai su ne kuke sa rai in ji Allah wai an uminu lakum su yadda da ku su yi imani su bi addininku su zauna da ku lafiya wa qad kana fariqun minhum alhalin daga cikinsu ma akwai waɗansu ɓangare malamansu kenan malamansu masana a tauran sun kasance yasma'una kalamallahi an saukar musu da maganan Allah a taura an saukar musu an kawo musu a rubuce sun summa yuharrifunahu sai su ɗau bairo su zai su goge su canja nan su canja nan a maganan Allah ma da suka ji aka karanta musu ma sun je sun canja ta inda aka ambaci annabi su goge su sa wani abu a nan inda aka ambaci sifan annabi a nan su goge su ce kaza su ce kaza su ce kaza to wai waɗannan da suka yi gwagwarmaya da annabinsu suka ɗau littafin Allah da maganan Allah suka goge suka canja suka share na share suka sa nasu wai su ne kuke ganin wai za su yanzu kama alkur'anin nan su yadda da shi su yi imani da shi har su amince muku wai ku zamanto abu ɗaya da su min ba'di ma aqaluhu bayan suna da ilimin attauran sun san annabin sun san sifofin annabin sun karanta suka je suka yi distortin suka canja shi wahum ya alamuna suna sane suna sane suka yi wannan su ne wai za ku sa rai wai waɗannan za ku zauna da su su yi imani da ku su ne za ku sa rai wai amintattun mutane su ne za ku sa rai wai wai za ku zaman amana da su zaman lafiya da su zaman ƙauna da yarda da aminci da amincewa da natsuwa alhalin fawa idala kullazina amanu ga yanda suke idan suka zo suka haɗu da mumunai suka tarar da mumunai ƙalu sai su rika nuna musu a fili a bayyane ai amanna ai muna tare da ku ai ku namu ne ai za mu taimaka muku za mu turo muku kuɗi ku kula da lafiyan ‘ya'yanku musulmai ku ba su ilimi mai kyau ku ba su lafiya ku ba su sutura da abinci da makamantansu za mu kawo muku iri ku yi shuka ku riƙa cin abinci za mu ɗauki ‘ya'yanku su zauna wajen mu su yi karatu. su nuna muku wannan irin imani da tausayi da ƙauna a fili amma wa idza khala ba'dhum ila ba'd yayin da suka rabu da musulmi suka koma su isu qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum sai su rika cewa a kuna zama da waɗannan musulman kuna nuna musu irin abin da Allah ya saukar mana na gaskiya kada ku yadda ku nuna musu da bi ma'ana idan suka zauna da mumunai idan mumunai suna ce musu ba a tauran ku an ce kaza da kaza da kaza kaza ba sai su ce eh haka ne ya ce to me yasa ba za ku yi imani da musuluncin ba a attauran ku ba an ce kaza kaza kaza kaza annabi kaza kaza bane kaza bane ga sifan shi su ce eh ce to me yasa ba za ku yi imani ba to shine sai manyan suka kira su suka kira su in suka kira mutanensu waɗannan yahudan su ce musu to kuna yawan zama da musulmi ko kuna yawan tattaunawa da su ko kuna yawan dialogue da su ko kalu su ce musu atu suna bima fataha Allahu alaikum kuna gaya musu haƙiƙanin abin da da yake rubuce a taura ko kuna gaya musu gaskiyan abin da da yake cikin a taura liyuhajjukum bihi inda rabbikum kuna so su kafa hujja su kafa muku hujja a gaban ubangiji gobe kiyama ko afala ta tsilun ba ku da hankali ne duk abin da kuka tambaye su ku ce sai kun tambaye mu to duk wani mutumin da bai da gaskiya idan kana muƙabala da shi kuna munazara kuna da ya ce to ka bari gobe zai je ya tambayi shugaban shi ko faston shi zai dawo ba za ka sake ganin shi duk abin da suka tambaye ku kai kar ku ga musu haƙiƙani da makamanta saboda haka shi yasa duk abin da za su kafa maka hujja da shi ba za su kawo shi direct daga cikin daga cikin littafin nasu da wannan kalman ba mu yanzu duk inda kace kawo mana hujja a Qur'ani cewa cewa sunan littafin ku Qur'ani sai ka kawo da yawa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin eh, law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin ayoyin da kansu sun yi bayanin Qur'anin cewa Qur'ani da za ka kawo musu ka ce kawo mun inda aka ce ku je haji hajin ku kaza kaza babu amma in a qur'ani za ka ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila komai qur'ani ya ka da sunan wannan abu kuma revelation ne an saukar da shi ba dan adam bane ya rada masa suna to shine idan suka zauna sai su gaya ma mutanen su ku daina zama da mutanen nan fa musulman nan mabiya annabi kuna exposing kuna bayyana sirrin da yake cikin wannan littafin fa kuna kama kanku ne fa za su kama ku da hujja afala aqilun ba ku da hankali ne shine Allah ci a awala to idan ba idan idan sun boye wa mumunai bun sun boye musulmai gaskiyan abu awala ya alamuna ba su san cewa annallaha ya alamu ma yusirruna Allah bai san abin da suke boyewa bane wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa wa minhum daga cikinsu akwai fa al'ummiyuna wanda ba su iya rubutu da karatu ba gaba ɗaya haka suke zaune kawai sai abin da manyansu suka ce musu su yi la ya alamunan kitaba ba su san littafin ba ba su san karatu ba ba su san rubutu ba ba su san kontent ɗin littattafansu da abin da aka ce su yi ba su dai illa amaniya kawai sai dai a rika sanya musu menene a wato irin buri ɗin nan ambition sai ka ji kawai in sun ga lan jannata. jannata illa man kana hudan aw nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoyan Allah eh mu ne ba mai shiga aljanna sai mu kaza kaza kaza amma fa ba a san komai ba a cikin littafin inji Allah sai buri ake musu kawai Allah ya ce illa amaniya kawai Allah ya ce inhum illa yazunnun dukkan abin da suke tafiya suna tafiya akan zato ne da shakka zato zato zato ba su da wani yaƙini ba su da ilimi ba su da komai in ji Allah subhanahu wata'ala nan ne ko nan za mu tsaya to wannan dai shine abin da ya sauƙaƙa da izinin Allah subhanahu wata'ala a yau je tambayoyi you. alaikum salam ah, me ya hukuncin mutumin da ya samu kuɗi ba kayan ta dace ba amma kuma sai ya yi addini eh Eto, wanda aka yi aikin addini domin su su in suka yi ibada da wannan abun sun samu lada shi kuma bai da lada domin inna Allah ta'ala tayyibun Allah tsarkakakke ne kuma la yaqbalu illa tayyiban baya karban abu sai wanda yake tsarkakakke ka je ka misali ka sace kuɗi ka ɗebi haƙƙin jama'a babu wanda ya sani ka biya mutane uku haji suka je hajin sunanan ladan sunanan domin ba su san eh, sos ɗin kuɗinka ba amma kai ko baka da ladan ka gina masallaci sai a yi sallah a samu lada a ciki kai ko baka da ladan masallaci ke Allah baya karɓa wanda ta ce ba da Allah ne ya kama kuma yaya ake to ta kaba shine zaman da mace za ta yi idan mijinta ya mutu mijintan kuma ya zamanto mijinta ne na sunna wanda ya aure ta an cika sharuɗa da ƙa'idoji duka na aure Allah maɗaukakin sarki sai ya masa rasuwa kuma ya mutu ɗin nan to za ta yi zama na nuna alhini da damuwa da baƙin ciki na rabuwa da mijinta a lokacin da za ta yi wannan zaman za ta yi a ɗakinta ne tare da ‘yan uwan shi mamacin za ta yi a ɗakinta nan za ta zauna sannan kuma za ta zauna na tsawon wata hudu ne da kwana goma ba za ta yi ado ba ba za ta sa kaya masu kyau ba ba za ta sa gwalagwalai ba ba za ta yi kwalliya ba duk wani abin da yake na kwalliya za a ga mace a ga lalle ta yi kwalliya ba za ta yi shi ba iya adadin wannan kwana a wata hudu da kwana goma ɗin nan amma za ta yi wanka na yau da gobe za ta yi abin nan za ta yi wanki za ta yi abin nan ba za ta zauna cikin ƙazanta ba a'a sai dai ado ne ta caɓa ado irin zanen dais ɗin nan ta ɗaura lalle ta sanya gwalagwalai ta sanya fankeke ta sa jagira ta sa jambaki ta sa menene ta sa kaya masu kyau irin les din nan masu tsada duk wannan za ta tattare su ta ajiye su wannan hikima ce kuma na addinin musulunci domin ta yi sympathizing ta taya ‘yan uwan mamacin cewa lallai ita ma tana bangaren shi is part of them ita ma tana tare da su wani bangare da gare su yadda suka rasa shi a matsayin su na dansu a matsayin shi na ɗansu ita ma tana taya su bakin ciki a matsayin shi na mijinta ina fata an gane ko sannan kuma saboda a yi boycotting irin zargi da wani ta'addanci da za a ce yau mijinta ya mutu yau in nan ta yi wanka ta caɓa kwalliya ta yi nan sama mai kowa zai zata tana Allah Allah ta mutu ma ya mutu wataƙila ma da ita ne mata kashe shi da makamantansu to amma ta zo ta zauna ta maraice ta canja kamanni ta taya ‘yan uwan shi zama, to wannan duk yana kakkaɓe irin wani abin da shaiɗan zai iya sanya a cikin zukata na wasiwasi na mugun manufa wanda zai kai har wata wataƙila a mata ta'addanci. Wannan duk yana daga cikin hikimomin, Allahu Alam. to har ila yau daga ciki ma akwai hikima a gane ko da ciki ko babu akwai Sheikh Musa barakallahu fi eh to hadisi dai ya nuna cewa idan namiji yana sallah mace ta gifta ta gaban shi idan ana sallah mace ta gifta ko bakin kare sallah ya ɓaci wannan sallah ya ɓaci manzon Allah sallallahu ya faɗe shi a cikin hadisi ingantacce shi yasa ake son mutum yayi rika amfani da sutura amma arrajihu dai yawanci an haramta ne kawai haramci ne mai tsananin gaske ba a son mutum idan ana sallah a wuce ta gaban shi matukan babu sutura shi ma mai sallan kada ya kuskura ya yi sallah face sai ta inda sutura take mutum zai iya zuwa kusa da bango zai iya zuwa kusa da tebur zai iya kusa ya zauna kusa da duk wani abin da ya gani dai mai dan tudu haka ya je ya sanya ya shi ya zamanto masa sutura ko mutum ne yake zaune yake karatun alkur'ani a masallaci zaka iya zuwa setin bayan shi ka yi sallah sai ya zamanto maka sutura in bai maka mummunan fahimta ba ina fata an gane ka san wani in bai sani wace duk faɗin masallacin nan ba inda za ka yi sallah sai jiki to ka ta koma kanka <laughs> eh? Eh? akwai akwai wani yaro nan da ya yi wani rough driving a nan muna tsaye wata rana ya bige ɗaya daga ya fasa danjan ɗaya daga cikin 'yan uwa a nan yaron a nan shooting range muka bi shi haka don yadda ya ɗin bai kaɗan ya tattake mutane a nan to da muka bi shi yayi ana ce sai ya biya irin yaran nan abinda suke ba abu mamanta da eh ku yi haƙuri laƙar ja a kun dai laƙar ja a kun dai wai eh, wai wai ani in ma an zo da wata aniya akan ɗanta wai laƙar ja a kun wai abun ya mayar mene laƙar irin laƙanin nan dai da makamantansu ba ku da tarbiya in kuna irin wannan abun wata rana sai kun ga yadda za a ah, ni dai a kun, ba abin da zai samu rana laqad ja'akum a kun ko wani laƙani ne oho da makamantan to a takaice manzo Allah salsala ya ce a ce mutum ya tsaya na arba'in ya fi masa alkhairi ya wuce gaban sallah malamai suka ce min ce arba'in kwana arba'in wata arba'in shekara arba'in a takaice dai akwai hatsari kwarai da gaske kar mutum ya wuce gaban mai sallah shi ma mai sallah ya yi kokari ya sanya sutura a gaban shi ko wani abu ne kamar wannan mutum ya ajiye domin shaidanu ba za su rika gindayawa tsakanin shi ba wannan shi ne alfitinatu shine jaraba matan ku jarabawa ne wani wani zaka samu misali a ta dalilin matan shi ne zaka ga wani yana alkhairi wa mutane yana sadaka yana kyautata daga ran da ya shigo da wata ya aure ta ya kaji shuru ba abin da ke fitowa a wajen fitina ta fitine shi ta fitine addinin shi ta fitine abun nan da makamata. wani sai kuma Allah ba mutum ɗa shi nan ya zamanto masa fitina da bala'i da musiba kullum ya janyo wannan ya jangwalo wannan an kira shi 'yan sanda an kira shi police station ya yi kaza ya yi kaza ya haddasa kaza kullum ka samu uba ya samu bp ta dalilin ɗan shi kullum fitina daban-daban a sa shi makaranta ya ƙi ya zille a nan a sanya shi can ya ƙi zille a nan a sanya shi can ya ƙi zille mace ita kuma ta goyi bayan shi ɗari bisa ɗari ta rika nuna masa ubanka ɗin nan makiyinka ne kawai baya son ka baya kaza baya kaza fitina dai gashi nan daban-daban a taƙaice mutum sai shi yasa ake cewa idan zai aure ya roki Allah ya zaɓa masa mace ta gari wanda take da addini wanda take da addini manzo Allah ya faɗi manufofin aure duka wani don kyau wani don kuɗinta wani don matsayinta da gidan da ta fita wani kuma don addini manzo Allah ce a gina shi akan addini shine mafi alkhairi to su kuma ‘ya'ya har ila inda suke zamanto abokan gaba ɗin yanzu misali ka duba matan annabi Nuhu alaihi salam yana wa'azi ta zo ta warware yana wa'azi ta zo ta warwa ka duba matan annabi Lut yana wa'azi yana kokari ya tsaftace jama'a daina liwaɗi ita ne kuma take ake haɗa baki da ita a nuna cewa akwai baki a gidan annabi Lut su zo mace takan zama to mutum wani sa'i ta yi discouraging ɗin mijinta ta hana ta akan menene waɗansu ayyukan alkhairi kaza kaza ga wannan a bama a ba sadaka a zo ba a bayar ba a ta rika discouraging ɗin shi a'a ka duba fa ƴaƴan da kake bari a bayanka ka fito da kaza ka fito da kaza ka fito da kaza ka fito da kaza mace ta rika ciyar da mijinta kazanta sai ta samu nasara a kan shi ta zuba mai wannan ta zuba mai wannan don ta samu rinjaye ta rika controlling ɗin shi sai abin da ya faɗa eh mace ne za ta zo ta aje a kulla baki da ita da menene a haɗa mijin sihiri ya ki ɗaya matar ya rika wulaƙanta ta ya ƙi ƴaƴanta yana dukanta ya ƙyamace ta ya kore ta ya wulakanta ta ya kulle ɗakinta da duk ita ne ta sabbaba wannan sihirin da yasa yake maltreating din wancan matan da yayanta yake wulaƙanta to kaga wannan abokiyar gaba ne makiya ce aka sa a gida ba a sani ba dan ka duba irin wannan duka idan mutum baya ba ya rika addu'o'i da ya sanya su a makaranta da nasiha ba ya ka samu waɗansu sun zamanto dalilin wahalan mutum wata ita ce mai cefane a gina ita ce mai cewa ga abin da za a yi wata ita ce za ta raba shi da iyayen shi ta raba shi da ƴan uwan shi ta raba shi da ƙannan shi ga shi nan mai dukiya ne mai komai ne amma ka samu duk abun daga ƙannanta sai ita sai gidansu ne abun yake amfana kanin shi uwa ɗaya uba ɗaya ya zo ya taimaka masa ya rika ashar ya rika zagi ko kuma ta ce tafi nan baya nan da shi kuma ba zai iya magana ba shi yasa mata su za su iya sai da duk abin da suka mallaka su su sha kanka kai kana zaune ayatul kursiyu kaki a zo karatu a masallaci kaki zuwa kana gararan ba kai mai kuɗi daga sauka a hotel da an fita sai shopping complex sai nan sai nan sai nan ta kuma tana nan tana aiki a kanka duk kayan ɗakin ta wallahi za ta iya sayarwa in za ta samu ta samu rinjaye a kanka ka gani ba ka addu'o'i ba kama san ayatul kursi ba kama iya ba eh? sihirin na ya kama annabi an mai ya kama shi shi ya sa aka saukar da falaki da su nasu din nan aka ce annabi ya rika karanta su ka je ka ga fassarar falaki da nasu kawai ma mala littafi ne guda sirrin da yake ciki na tsaban kariya ka ji su ayatul kursi ga su hisnul muslim ga sunan abin nan da makamantansu mutum bai tsaya yayi karatu wai shi yayi kuɗi yana ta yawo ya je nan ya je nan ya je nan bai san komai ba hatta tsari na jikin shi tsakanin shi da qur'ani sai ya biya wai a samu almajirai su sauke masa kawai shi ba zai iya karanta ba bai san addu'an da zai yi ba a zo a dabaibai mutum a dabaibai hankalin shi a mai da shi tamkar tinkiya sai inda mace ta ja shi ka ganshi shi zaki a waje amma idan aka shiga gida tinkiya ne kawai sai abinda mace ta ta abin sai abinda ta yanki ta zuga shi kuma ya kori yaranta ya kori ɗan ɗan shi a gida ya kori wanci ya kori yaran shi duk ya tarwatsa su ta dalilin mace guda ɗaya kawai ya ya ma kawai ya ce ma iyayen shi ma sun dame shi ya je wani gari can ya zauna ba mai iya zuwa kusa da shi kawai mace ta zama mutum bala'i da fitina to irin wannan mutum ya rika yi yana addu'o'i ana addu'o'i ana taimaka ana sanya su a makaranta ana wa'azi ana ana faɗakara su ma yara a shiryar da su yawancin tarbiyyar yaran da zaka ga inda za su zamanto abokanan gabanka baka koya musu addinin da har za su girmama ka su san darajanka da da mutuncinka a wajen su ba domin tsaki ma wannan qur'ani ya haramta a yi wa iyaye tsaki ballantana har a dake su har wani ya zamanto ajalin iyayen shi haka za ka tarar mu kullum tunaninmu ya ɗana zai zamanto babban mutum a duniya shi ne kawai girman duniya ake nema ya zai zamanto manajan kaza ya to md na kaza ya to babban controller na kaza ya to kansila ya to dan eh, house ya to dan kaza ya zamanto kaza shi kenan mafi yawanci burinmu kenan duk gatan da za ka yi wa ɗanka in ba da zai tsira gobe kiyama ba wallahi ka cuce shi a ce ‘ya'yanka sun girma suna aljanna ba su je wuta ba shine ka musu gata ko nan ba ka ba su wani abu ba amma mu yawanci tunaninmu ba haka ba ne za ka ga mutum ya sa yaro a makarantar ƙasashen waje ko ya sa shi wata makaranta sai ya kangare ya gagara sai a ce a turo shi almanar akwai addini akwai tarbiyya a wajen ya zo ya haɗa mu da wani headache mamani. billahi Allah akwai ran da wani yaro ya laɓe a fulawan nan nan nan fulawa bushiyoyin nan wai yana jiran wani malami wai ya sa shi frog jump da doguwar wuka a nan a nan Allah ya dada malamin ya ƙi ya bi hanyar shi ma ya bi ta gamji eh? to za ka samu irin wannan sai ya kangare ya bushe ya lalace a ce a kai shi a kai shi makantar islamiyya a kai shi gun suwa ne a kai shi gun almana shekarun shi nawa da kangare nawa zai yi a nan haka za ka tarar mu gaba ɗaya kawai abun duniya ya samu ne kawai abun duniya kawai yaro ya zama to wani abu kaga yaro ya zama matashi ya balaga billahi da zai karatun qur'ani da inda zai sallah bai sani karatun qur'ani da inda zai sallah bai sani ba makamantan haka za ka tarar to bai ka masa wani gata ka masa shine za a shaƙe juna a gobe kiyama a gaban Allah an ga jahannama a ce babana ya ci amana ya ubangiji ya shirye mu gaba ɗaya mu ina bara duka mu haɗu mu yi wa juna Allahumma izzal islam al muslimin azilla shirka al zamir ada a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين الله إنا روقنك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى muna tawassuli da azumin da ke bakin mu muna tawasuli da zaman da muka yi a dakin Allah muna tawasuli da ayoyin Allah da muka karanta Allah ubangiji ya rufa musulmi asiri duniya da lahira Allah ya shirye mu ya shirye matashin tafarkin addinin musulunci Allah shirya mana ƴaƴan mu shirya irin tafarkin addinin musulunci Allah ya rayar da mu ya rayar da iyalanmu ya kashe mu ya kashe iyalanmu ya tada mu ya tada iyalanmu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi wa rayuwarmu albarka abin da fi ƙarfin mu Allah ubangi ya magance mana shi Allah ubangi ya shiryi matasan mu mazan mu da matan su a duk inda suke yan uwan mu masu karatu a duk inda suke Allah musu albarka cikin gida ne ko waje Allah kare mana aqidan su da imanin su da addinin su Allah sa abin da suke karanta ya zamanto dalilin tsiran su ne a gobe kiyama ya zamanto dalilin daukakan addinin musulunci da jin dadin al'umman musulmi da kasar nan ya rabbal alamin ya arhamar rahimin yan uwa masu kasuwanci ko masu neman halal halal din su a kowane fanni Allah zuba musu albarka a cikin Allah haɓaka musu masu fama da bashi Allah biya musu masu fama da gidajen haya Allah mallaka musu nasu masu fama da cututtuka da bukatu daban-daban Allah ubangi ya biya musu ya yaye musu wanda suka rasu Allah ubangi ya gafarta musu ko kuma masu ran Allah kara mana lafiya mai albarka sannan kuma ya sa mu cika da imani shugabannin da Allah ya ba mu Allah musu albarka ya kare mana su fitinun da suka addabi jihohinmu na arewa irin su Maiduguri su Yobe su Adamawa da jihohinmu na arewa Allah ubangi ya kare mu ya dawo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali dukiyoyin da aka rasa da tattalin arzikin da ya lalace Allah ya dawo mana da shi domin a hannunka yake ya Allah wajenka muke nema da kai ne ka ba mu shi kai ne ka jarrabe mu ya Allah muna roƙonka ba mu cire tsammani ba Allah ka dawo mana da shi Allah ka dawo mana da mutuncin malamanmu mutuncin jihohinmu da makarantunmu ya rabbal alamin arhamar rahimin wa sallallahu wa sallim wa barik wa ala abdika wa habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin